jami'an tsaron farin kaya na civil defense da ke jihar borno sun gurfanar da wani mutum ɗan shekara hamsin ga manema labarai da suka ce sun kame shi na sai da fom ɗin jabuga ga 'yan gudun hijira da ke garin maiduguri da sunan za kama tallafi daga babban birnin tarayya abuja jami'an tsaron farin kaya sun ce sun dai kame wannan dan gudun hijirar ne a unguwar meri da ke cikin garin maiduguri bayan gano cewa yana sai da wannan fom ɗin ne na ɗari uku uku ga kowane ɗan gudun hijira da kuma ba a san tushen yadda wannan fom ɗin ya fito ba wannan fom ɗin dai yana dauke da sunan Nigerian Network for Youth Science and Technology daji wanda yanzu hakan ke yawo a sansanin 'yan gurin hijira da sun za tallafa waɗannan mutanen da suka jikata amma wannan hukuma ce ta gano cewa wannan fom din na jabu ne kuma ana yi ne kawai don damfaran al'umma kwamandan civil defense na jihar borno abdullahi ibrahim ya ce ya kamata mutane su ankara game da wannan fom din da ke yawo a irin waɗannan sansani kuma waɗannan sun shirya ne kawai don damfaran al'umma abin da yake ya fuskanci cewa waɗannan mutane da bala'i ya faɗa kansu aka zo suna cikin wannan camp sai ya je yana da musu naira ɗari uku uku cewa in na da wannan abin za a samu abinci za kawo abinci daga abuja a basu to kaga mutum da ke cikin bala'i ya nemi ɗari uku ya baka yanzu ya shigo hannu ya faɗa mana cewa sun sai da kusan dubu tara na wannan abubuwan sun sai mutane dubu tara kuma a cikin lissafi kusan miliyan ashirin da bakwai ke abokanan wanda ya faɗansa wanda suka sa shi aikin ɗaya ma ya gudu yana yana a kara gana ɗaya kuma suna wasu jihohi muka kama su kuma um, hukunci zai hau kansu. shi ma dai wannan mutumin da ake zarga mai suna bukar ladan ta dai bayyana yadda wannan wannan kati ya shigo hannunsa kamar haka ina koban gidana ne so ya kawai na ga wani civilian jtf chairman na eh, sector 8 ina ji tashan bama ya zo da wani mutum gajere haka sun zo sun same sun ce wannan ya dawo da slips na abunan ne idp suna so su kawo su raba abinci so ni kuma idp ne kuma akwai wayansu mutane a cikin gidan da nake sun kai 300 of them duk su abu na idp ne from different local governments ni daga ba mana ke ya dawo ya ba sai su je ta chairman din ya ban daga baya the first time da ya dawo ya ba mu 500 of them da muka yi distributing ba mun tambaye shi yace a ah, ku ba wani abu je ka kawo Abuja so mun ce ya za mu yi wani abu sai shi su je ta chairman din da shi babarin sun ta ah, abun da za a yi a yi kokari a tara ko 200 ko 300 a samu wanda zai kai ne abuja su karba dan muka bashi 16,000 naira sai ce shi ya jima zai samu dawa don mutane manya-manya mutane can za su bashi su dawo akwai lokacin da sun kawo nan ma waya na arife so wani intelligent ya ce mun ka bude ka yi abinan comforting matanka da na bude na ga message ya shiga so message nan shi mutumin da ya kawo mana ya ce shi wannan mutum umar ardo shi ma a memba ne daga abuja shi ne yana bashi filibin yadda ya fada filibin ya kai 9000 amma yanzu babu Wanda ya saura ne yake last time sun ce mana december first week sun ce possibly za su kawo mana 15 za su kawo 15 december za su kawo footstop to raba so mun dakatar first week of december ba mu sake bayarwa ba agents din suna sayarwa yadda na ji amma personally wanda na wanda na bayarwa mutanen mu complete na ba su kyauta ne kuma akwai agents akwai wayansu mata wanda suna zuwa shi yaron da ya kawo mun slip din ya kawo wayansu mata as agents su suna su rabawa kuma akwai wayanda sun dawo suna anguwa ma wanda sun san IDP na suna zama a cikin gari yawa so wayannan su ne mun doke su a yanzu kuma mutanen Abuja yadda suka gaya mana za su doke su aiki lokacin da sun kawo foodstuff suna raba wa mutane kuma menene dai ya kamata al'umma su dinga la'akari da irin waɗannan mutane da ta zaga sansanin yan gurin hijira da kuma sunan cewa za su ba su tallafi ko kuma biyan wani kuɗaɗe don karɓan wani tallafi wanda hakan ke nuni da cewa irin waɗannan mutane sun ƙara yawaita a jihar Borno ganin irin halin da mutane suka shiga da kuma ke neman tallafin gaggawa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya